ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyar ga watan jimada ula bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da shida ga watan maris shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a za mu tashi a yau da izinin Allah a daidai fakarar da malam yake cewa wa man qala al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yanqusu faqad kharaja min irjai awwalihi wa akhirihi malam ya fara mana shimfiɗa a yanda ake bambanta ahalus sunna da murji'awa waɗanda suke aƙida ce gurɓatacciya sai malam ya ce maka wa man qala duk mutumin da ya ce al'imanu imani ƙaulun wa amalun furuci ne da aiki yazidu wa yankus yana ƙaruwa kuma yana raguwa faqad kharaja min irjai to ya fita daga aƙidan murji'anci awwalihi wa akhirihi farkonsa da ƙarshensa wannan shimfiɗa ne malam yayi na aqidan ahli sunnati wal jama'a akan imani kun ga ai daga cikin arkanul iman ko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisin mala'ika jibrilu hadisin Umar dan Khattab hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito to anan an samu wata kungiya kungiyoyi na musulunci sun samu matsala akan ta'arifin me ake nufi da imani to a aqidan ahlus sunnati wal jamaa sun ce imani kuduri ne na ɗaya kenan na biyu furuci na uku aiki wa'annan ababan guda uku sune suka haɗu suka haɗa imani yana karuwa a lokacin da ayyukanka na alkhairi ke karuwa imani na raguwa a lokacin da ni ko kai muka fara saba wa Allah to imaninmu na komawa ƙasa bi ma'ana maimakon sama sai ya dawo ƙasa malaman sunna sun yi istinbati daga cikin ayoyi da hadisai kaɗan daga ciki shine innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah ce lallai su ashabul kahfi fitiyatun matasa ne amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shirya kaga imani na karuwa kenan ko malamai suka ce to duk abin da ke karuwa yana ne dole yana raguwa Allah kuma ya ce wa yazzada amanu imana Allah ya ƙara wa waɗanda suka yi imani imani kenan imani na ƙaruwa imani kuma na raguwa sai ga hadisi ingantacce wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito sa hadisin abu huraira wanda imamu albayhaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman nasa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wa fi riwayatin bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa wa adnaha imatatu al-adha 'an wal haya'u min iman cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya ce imani yanki sittin ne da ‘yan kai, wata ruwaya ya ce saba'in da ‘yan kai, mafi kololuwan imani shine la ilaha illallah kaga furci kenan ko fadin la ilaha illallah sai ce wa adnaha mafi wato mafi kasan imani imatatul adha an tariq ka gusar da wani cuta kaya kusa ko wani abin da mutum zai iya tuntube da shi ya ji ciwo shine mafi sauki mafi kankancin imani kaga wannan aiki kenan ko sai suka ce walhaya'u minal iman ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al haya'u iman kunya yana daga cikin imani kunya ina yake a zuciya kaga ya hada me yazidu wa yanqus kenan ko kaga wancan a alaha mafi daukaka adnaha mafi mafi kaskancin sa mafi kasanta kaga kenan yana hawa yana raguwa malamai suka ce duk abin da yake hawa to tabbas yana ne yana sauka to kaga imani shine malam yace yazidu wa yanqus yana karuwa kuma yana raguwa to shine malam yace faqad kharaja min al-irja'i awwalihi wa akhirihi wannan mutumin ya fita daga aqidar murji'awa aqidar murji'awa kuwa daga cikin murji'awa akwai Hammad ibn Abi Sulaiman Hammad bin Abi Sulaiman yana daga cikin malaman fikihu manya-manyan malaman duniya wanda yana daga cikin malaman imamu abu hanifa ya karantar da abu hanifa wanda abu hanifa yana karatu a majalisinsa kaman can shi kuma hamad bin abu suleiman yana da majalisi a can to shi abu hanifa ya shagaltu da ilimin falsafa sai wata mata wata rana sai ta zo ta mai tambaya mutum ne yake da mata yana so ya sake ta saki na sunna ya zai sake ta abu hanifa ya ce saboda na shagaltu da ilimin falsafa ya ce wallahi na rasa amsar da zan bata sai na ce mata ke zo kin ga wancan malamin ki je ki same shi ki masa wannan tambayan da kika mun. idan kika yi masa tambaya amsan da ya baki kake tafi ki dawo ni ma ki gaya mun. ya ce da ta dawo sai ta ce ya ce in zai sake ta ya sake ta cikin tsarki kuma ba tare da ya sadu da ita ba kuma kada ya sake ta cikin haida sai ce fa akhadtu na alayya sai na kwashe takalma na guda biyu na kakkabe su sai na ce wa dalibai la hajata li al-yawm bi ilmi kalam kai ni fa ba na da falsafanci ni ma zan jin koyi ilimi Ya ce sai ya tashi wannan majalisin ya tashi aiki ya koma ina can sai ce fa jalastu ila hammadin sai na zauna wajen hammad ibn abi sulaiman to hammad ibn abi sulaiman shine malamin Abu Hanifa shi kuma Hamad ibn Abi Sulaiman yayi karatu a wajen Ibrahim an-Nakhai Ibrahim an-Nakhai kuwa shi kuma ɗaliban Abdullahi bin Mas'ud ne Abdullahi bin Mas'ud a cikin sabon manzon Allah shine sahabin da yafi kowa sanin dalilin saukan aya a cikin Qur'ani yace duk a sahabban manzon Allah babu wanda ya kai ni sanin dalilin da ya sa wata aya ta sauka daga fatiha zuwa minal jinnati wan nas yace da na san akwai wani makhluki cikin sabai da ya fi ni sanin dalilin saukan aya daga cikin qur'ani abin hawa na isa zuwa gare sa zan je wajen sai koya min shi kuma abdullahi bin mas'ud wato yana daga cikin mahaddata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya yi shi ne irin mutanen ne masu ƙananan jiki wata rana ya hau bishiya yana lilo haka sai sahabbai suna kwance sai suna kallon kafansa kasan in mutum karamin jiki yake da shi in yana haka sai suna ta mai dariya wato saboda kankantan kafansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaga suna mai dariya sai ce atadhakuna min diqqati saqaihi yanzu kuna makankantan kafansa dariya ne wallahi lahiya asqalu inda Allah min uhud na rantse da Allah ta fi dutsen uhud nauyi a wajen Allah Abdullahi bin Mas'udin kenan shine yayi gwamna a zamanin Sayyidina Umar a garin Kufa to Hamad bin Abi Suleiman yana daga cikin farkon waɗanda suke cewa imani baya karuwa baya raguwa to kuskuren da aka samu daga wajen Abu Hanifa kenan a wajen ta'arifin imani to murji'awa suna nan a wannan lokacin a zamanin su Hassan al-Basri Hassan al-Basri tabi'i ne ya ga sahabbai guda 500 daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin in sun ga sahabi kaman su haɗe su ce oh wannan yayi karatu da manzon Allah irin suna mamaki ha suna mamakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wanda suka zo bayan su in an ce wannan yayi mu'amala da sahabi sai su ta mamaki yanzu kaga wani oh Allahu akbar ka samu ni'ima saboda duk wanda ya zauna da wannan mutanen ba karamin ni'ima ya samu a rayuwarsa ba kaman kai ne a ce misali ka je kayi karatu a waje kaza profesoshin duniya da duk duniya ke ji da su sai ka ji an ce kayi karatu a gabansa kaga sai an ƙara kallon ka ko an ce ah wato kana tattare da ni ilimi kenan ko saboda an san kai da ka kwankwadi madaran karatu a wajen irin wa'annan profesoshin to dole a ce kana da wannan ilimin to hamad bin abi sulaiman yana daga cikin irin wannan sai wani mutumi ya zo ya wa hasan al-basri tambaya kamar yadda imamu shaharastani ya ambace shi a cikin littafinsa al-milal wa nihal ya ce akramakallahu ina da tambaya a garin basra akwai ƙungiyoyi guda biyu sun fito ƙungiya ta farko ta ce la ya burru ma'al imani zambun kama la tanfa'u ta'a ma'al kufur duk irin saɓan Allah da mutum yayi bai taba imaninsa ba kamar yadda idan mutum kafiri ne in ya bauta wa Allah bautan tana da amfani ba ta da amfani ko sai suka ce to haka shi ma duk irin saban Allah da mutum yayi bai taɓa imaninsa ba sa'annan ƙungiya ta biyu ta ce idan mutum ya saba wa Allah ya zama kafuri in mutum ya sha giya ya zama kafuri in mutum ya yi ƙarya ya zama kafuri kaga da duk duniyan kafirai ne kenan ko ba ka ba da duk duniyan kafirai ne a akramaka Allah wani amsa za ka bamu sai Hassan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama sai ya ce murtakibul kabira mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi duk mutumin da ya afka babban laifi daga cikin manya-manyan laifuffuka mu'mini ne da imaninsa amma fasiki ne da wannan laifin sai wani ɗalibi da ake kiransa wa'il bin afa ɗalibin shi hassan al sai ya tashi sai ce ana la aqulu bi annahu mu'min wala bi annahu kafir ni a fatawata zai saba malaminsa kenan ni ba zan ce shi mumini ne. kuma ni ba zan ce shi kafiri ba ne na hufi manzilatin bainal ne sai dai ni zan ce yana masauki tsakanin masauki guda biyu shi ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba a duniya yace wa fil akhirati amma a lahira khalidun mukhalladun finna nar dawwamamme abin dawwamarwa a wuta kaga duk wanda za a dama wanda shi a wuta a duniya me hukuncin sa kaga kafiri kenan sai ce fatazala majalisul hasan al-basri sai ya nisanci wajen karatun malaminsa wannan dalilin nisantar sai aka sa musu suna ula'ikal mu'tazila wa'ancan su ne suka kaurace wa malaminsu shi ma sai ja dagansa ya ja ɗalibansa kasan haka ake ko sai ya ja mabiyansa shi ma to daga nan su ma suka samu matsala to shi da malam ya ce duk wanda ya ce imani ƙuduri ne da magana da aiki to ya fita daga aƙidan wato irja murji'awa wanda suke cewa ai duk saban allah da mutum yayi yi baya taɓa imaninsa kenan fasiki mai shan giya shi ma zai shiga aljanna direct karo ɗaya a aƙidansu ina fata ta an gane makaryaci shi ma direct zai shiga aljanna a aqidansu wanda ke zina ya mutu bai tuba ba shi ma direct zai shiga aqidansu zai shiga aljanna a aqidansu bi ma'ana duk irin saban Allah da mutum yayi suka ce da imaninsa kamar yadda ibnu baffa ya kawo su a cikin ibanatul kubra nasa wai da imaninsa da na sayyidina Abubakar da na annabi ibrahim da na mala'ika jibrilu ɗaya ne ba su da bambanci wannan zai yiwu kaga ban ya taba yiwuwa ba suka ce wato duk musulmai wai a imani ɗaya suke ba bambanci kaga wannan ba gaskiya bane to wannan shine aqidar murji'awa to shine malam yace duk wanda yace imani ƙuduri ne da magana da aiki yana karuwa kuma yana raguwa ya fita daga wannan aqidar kaga yanzu ka san waye wa'annan mutanen sai yace wa man qala as-salatu khalfa kulli barrin wa fajirin والجهاد مع كل خليفة لم يرى الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره سيتي دم تمن ديتي الصلاة خلف كل بر وفاجر yin sallah a bayan duk mutumin kirki da mutumin banza ina fata an gane mutumin kirki ne ko mutumin banza ne in dai sallah zaka yi zaka bi shi sallah duk wanda ke ganin haka ka san akwai wani idan zai yi sallah sai ya fara duba ka tukunna in kana gaba ne in ya ga ka bai daga sama ba zai ce shi ba zai bi ka ba me dalili shi dai kawai haka a'a duk mutumin kirki ne ko ma mutumin banza ne ka bi shi sabai sun bi mutumin da mutumin da yake fajiri ne ya sha giya yana shan giya kuma sun bi shi sallah kaga me ake so a nuna maka matukar Allah ya daura shi shine ka bi shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam al-Bukhari yake cewa dangane da limami in liman yayi sallah mai kyau kai mamu kana da lada yana da lada in yayi sallah mara kyau kai mamu kana da sallar ka shi Allah zai kama kaga kenan a kode gara ka zama mamu da ka zama me da ka zama liman ko da ya shiga ka zama mamu da ka zama liman saboda kana da satinti sallaka me karbabbiya ce ko amma an kana limanci kuma ba <laughs> to kaga kana da inja kenan ko to saboda ka gara ka zama mamu da ka zama liman ko da yaushe kai kana da satinti sallaka za ta samu karbuwa to shine malam yake cewa to duk wanda ke ganin cewa za a yi sallah a bayan kowa wal jihadu ma'a kulli khalifa kuma za ka yi jihadi ƙarƙashin kowane khalifa khalifan nan ka wato musulmi ne amma yana fasikanci a'a ko kuwa musulmi ne mutumin kirki walam yara al-khuruj ala sultan amma baya gani ayi fito na fito ga wannan shugaban bisaifi da takobi wada'a lahum bis salahi kuma yana yi wa wannan shugaban addu'a Allah ya shirye shi faqad kharaja min qawli al-khawarij to wannan mutumin ya fita daga zantuttukan khawarij awwalihi wa akhirihi farkonsa da ƙarshensa waye farkon khawarij wani mutumi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da aka yi yakin Hunain kaga an yi Hunain ne bayan fathu Makka to a wannan an samu ganima mai dimbin yawa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli wa'anda zukatansu na da rauni sun dan sabon shiga cikin musulunci irin su Abu Waqid al-Laythi da sauransu sai ya dauki mutun eh, sai ya ba mutun daya raƙumi 100 a ce gashi kafanka wannan a bashi awakai 100 wannan a bashi tumakai 100 sauran manya-manyan sahabbai ba ba su wannan abin ba ha sai wannan mutumin da ake kira Ibn Zuhwaisira at-tamimi harqus sunansa kenan harqus sai ya ce hadhihi al-qisma lam Allah wannan kasan da manzo Allah ba Allah yake nifi ba yana faɗin wannan maganar sai sayyidina Umar ya ce da'ni adribu unuqahu ya rasulullah fa innahu munafiq ai wannan munafiki ne barin sare wuyansa sai manzo Allah ce da'ahu ya Umar kyale shi sayakhruju min dhi'i hadha ar-rajul daga cikin tsatsan wannan mutumin za a samu an su mutane za su fito qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim mutane da idan suna sallah in kuka kwatanta yadda suke sallah da kanku sai ku kanku wa siyamakum ma'a siyamihim in kuka kwatanta yadda suke azumi da naku sai ku ga sun fi ku iya yin azumi yaqra'una alquran la yujawizu hanajirahum suna karanta qur'ani amma baya wuce makoshinsu ya min ad kama ya sahmu min ar-ramiya suna fita daga addinin musulunci kamar yadda kwari ke fita daga baka in ya fita yana dawa sai ce thumma la yarji'un sa'annan ba sa dawowa to wannan kamar yadda imamu ibn al-jauzi a cikin littafinsa talbisu iblis yace wa hadha awwalu kharijiyyun fil islam yace wannan shine farkon bakawarije a musulunci saboda shine fito na fito da wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ce to duk wanda zai yi fito na fito da shugaba ana ɗaura masa kalman khawarij to ta a zamanin Ali bin Abi Talib lokacin da aka yi ittifaki tsakanin Ali bin Abi Talib da su Muawiya to a lokacin sai suka ce ai Ali bin Abi Talib ya zama kafiri Muawiya shi ma ya zama kafiri sai suka tashi ga gabaki ɗayansu sai suka tafi wani ƙauye a cikin Iraq ana kiran ƙauyen Harura sai suka je suka yi kamfin a wajen su dubu goma sha biyu suka yi kamfin a nan su kaɗai ne musulmi a duniya duk sauran suka ce ba musulmai bane. sai abdullahi dan abbas ya ce wa ali bin abi talib ina neman izini ka bani dama in je in tattauna da wa'ancan mutanen sai ali bin abi talib ya ce ina jiye maka tsoro wa'annan mutanen ba su da hankali saboda dama manzo Allah ya siffanta su yace hudasaul asnan sufahaul ahlam yace yara ne matasa masu wawan tunani haka kawari suke yace matasa ne masu wawan tunani duk wanda baya cikin su manzo Allah ya ce yaqtuluna alal islam wa yad'una alal awsan suna kashe musulmi suna barin kafirai duk da sunan ne addini to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan siffan Abdullahi dan Abbas ya ce to zan je sai suka ce Abdul Ali bin Abi Talib ya ce ina jiya maka tsoro kakka je fa su kashe ka sai ya ce a ka san ni na iya mu'amala zan musu kyakkyawan mu'amala ba za su mun komai ba abdullahi dan abbas sai ya ce sai na zaɓi tufafi na yar yaman wanda na ga manzon Allah na sa irin ta sai na sa wannan adam ina shigowa cikin su abdullahi bin abbas ya ce da na gansu sai da na rena kaina sahabi ne fa ke faɗin wannan kaga siffan da manzon Allah ya bada ya tabbata ko bai tabbata ba sahabi da kansa ya ce da na gansu yadda suke ibada sai da na ce kai ashe ni ba komai nake yi ba sahabi ba ke faɗin wannan kagan ko ai ba karamin aiki bane har sahabi ya faɗa haka sai ce ina shigowa da suka gani sai suka fara marhaban yabni um, ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ah sannan da zuwa dan amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani yace la tukhasimu quraish fa innahu qaumun khasimun ai Allah ku daina bata bakin ku da quraishawa sun cika bata sun cika musu kaga me suke mai izgilanci sai Abdullahi bin Abbas yace ji'tukum min indi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa fikum minhum ahad ni dai na fito ne daga wajen sahabbai inda na fito sahabbai ne zalla nan kuma ban ga sahabi ko ɗaya ba kaga ya maida musu da amsa ko me matsalar ku sai suka fara gaya mai ya dinga warware musu ya dinga warware musu na farko wai sayyidina ali da aka zo yin sulhu ya yadda akan sulhun da ya tsakanin shi da muawiya suka ce to tunda ya sauka daga sulhun ya fita daga amirul mu'minina kenan saboda haka tunda in bai zama amirul mu'minina ba ya zama amirul kafirina saboda haka ya kafirta sai ce in na ka muku dalili na warware muku wannan matsala za ku yadda suka ce eh sai ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka zo sulhu hudaybiya sai aka rubuta hadha ma salaha alaihi muhammad rasulullah ma'a quraish wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Quraishawa suka yi sulhu akai sai suka ce ba su yadda ba da manzon Allah manzo ne ai ba za su yaki shi ba saboda haka asa hadha ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah sai manzon Allah ya ce wa Ali bin Abi Talib ya goge Abi Ali bin Abi Talib ya ce shi gaskiya ba zai iya goge hannun da ya sa ya rubuta Rasulullah shi ba zai iya sa hannun shi ya goge Rasulullahi ba sai ce sai manzan Allah ya ce ina ka rubuta ya ce gashi nan sai manzan Allah ya sa kilina sai ya goge rasulullah din sai ce a rubuta muhammad bin abdullah ya ce shin da manzan Allah ya goge sunan rasulullah ya fitar da shi daga manzo yana na a matsayin manzansa ko ya ce to don ali bin abi talib ya sauka daga abin nan don a yi sulhu ai sa ya fita daga cikin daga kasantuwarsa amirul mu'minina ba na warware wannan shuba suka ce eh ya ka warware yace mu je na biyu suka dinga yana ta warware musu sai mutane dubu shida a ciki suka tuba suka biyo shi shi kada ya tafi ya dawo da mutane nawa sun zama dubu shida da mutum daya sai ya dawo da su sauran kuma su ne Ali bin Abi Talib ya yake su a yawmun Naharawan to kaga wa'annan su ne khawarij to shine malam yace idan kana yi wa shugaba addu'a wa da'a lahum bis salahi kana mai addu'a na shiriya faqad kharaja min al eh, min qawl al ka fita daga zantuttukan khawarij awwalihi wa akhirihi farkon sa da karshen sa saboda sun ce su duk wanda ya saba Allah kawai kafiri ne to kaga da duniya ba musulmin kirki saboda babu wanda baya sabawa ba wanda baya sabawa Allah sai dai na wani ya fi na wani to kaga su a aƙidinsu in kai zaɓen Allah to ka fita daga addini kaga da kafaran na da yawa a duniya to shi ne malam ya ce to in ka gane wannan to ka fita daga wannan aƙidan sai na uku malam ya ce wa man kala al kullu kulluha min Allah duk mutumin da ya ce tsare-tsare gabaki ɗayanta tana hannun Allah khairuha wa sharruha alkhairinta da sharrinta yudillu man yasha'u yana ɓatar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga dama faƙadi kharaja min qawli al ya fita daga maganan al awwalihi wa akhirihi farkonsa da ƙarshensa wa huwa sahibu sunnatin malam yace wannan ma'abuci sunna ne alu sunna ne su kuwa abinda malam yake magana nan makadir tsari na Allah tun kafin Allah ya halicci duniya da shekara dubu hamsin ya tsara za ka zauna a wannan masallacin a yau da irin zaman da ka yi a daidai inda ka zauna hadisi ya inganta cikin sahihu muslim hadisin amru bin al'as radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qaddara Allahu maqadir al-khalaiq Allah ya tsara tsarin halittunsa Kabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana arshuhu ala tun kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin Allah ya tsara wannan tsarin saboda abinda Allah ya fara halitta hadisin ashabu sunan shine alqalam hadisin Abu Huraira sai ce awwalu ma khalaqa Allahu alqalam farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alkalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa alqalami rubuta fa qala sai alkalami ya ce wa Allah ma za aktub ya rab ya Allah me kake so na rubuta sai Allah ya ce wa alqalami uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajar kalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alkalami ya fara rubuta duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka duk wani abin da zai faru Allah ya tsara shi ya rubuta shi to su ƴan kadariya hadisin imamu tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai siffanta su majusu hadhihi al-umma su ne majusawan al'ummansa su suka ce dan adam na da iko Allah na da iko amma ikon Allah baya zartuwa na dan adam ne ke zartuwa misali mutum ne ya yi nufi yana so ya je angwarimi misali sai Allah bai tsara masa a yau din nan zai je angwarimi ba sai gobe tun da shi yana da nufin zai je angwarimi to ikonsa ne zai zarta a kan na Allah kaga yanzu me kenan kaga an kore wa Allah me iko an tabbatar masa da magana amma aikata me an kore masa ina fata an gane to shi ne malam ya ce to ka fita daga wannan aƙida kuma asalin wannan aƙida daga ma'abadul juhani ne shi kuma ma'abadul juhani ya ɗauko shi daga wani da ake kiransa Faluta. shi ɗalutan nan asalinsa shi kuma ya ɗauko wannan aƙidan ne daga aban bin sam'an wani bayahude yahude kaji asalin inda aka samu ƙudurin kenan cewa duk wani abin da dan adam ke ke nufi shi zai gudana ba na Allah ba kaga yanzu an korewa Allah iko an tabbatar wa da dan adam iko ya dara na Allah to gashi nan aya karara sai ta rusa wannan magana Allah ce liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama a cikin ku ya daidaitu sai Allah ce wa ma tasha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin ba za ku ga daman zartar da wani aiki ba sai idan Allah ubangijin talikai ya ga daman zartuwar wannan abin shine zai zartu so da yawa kana da nufin za ka yi wani abu saboda ba a rubuta maka wannan abin a ranan ba sai a mantar da kai ba za ka tashi tunawa ba sai bayan kwana uku ko sati ɗaya saboda a wannan ranan Allah ya tsara maka ne za ka yi wannan abin sai ka tuna ah satin da ya wuce fa na ta cewa zan yi abu kaza har na manta wani lokaci ma za ka zo ga ka ka zo wajen amma sai ka manta wani ne ashe yana so yana so ya je siya magani ne a chemist an ba shi magani zai siya magani da ya je bakin chemist din sai manta wai mai kawo shi wajen ya tsaya yana ta tunani me ya kawo shi chemist din nan ya tsaya da ya kasa tuna me ya kawo shi saboda Allah bai rubuta mai zai siya maganin a ranar. ba sai wuce gida sai da ya wuce gida ya koma ya zauna ya yi bacci ya tashi washe gari sai ya tuna a ah, ai jiya na je bakin chemist da yanzu zan siya magani kaza shi na manta a take a wajen washe garin da safe sai ya wuce sai je siya saboda me Allah bai rubuta mai a wannan lokacin me zai siya ba sai me sai washe gari a daidai ne wannan lokacin to kaga wannan shine takdirul yaumi tsarin da Allah ke yi a kowace rana shine Allah ce yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an da wanda ke sama da wanda ke kasa waye ke sama mala'iku Su waye ke kasa ni da kai da dabbobi da aljanu suna roƙon Allah kowace rana Allah yana cikin sha'anin biya musu bukatarsu to shine malam yace idan ka fita daga aƙidan irin wa'annan mutanen to ka kubuta yanzu kai ahlus sunna ne da izinin Allah kaga me yake so ya nuna maka aƙidan wa'annan gurbatacciya ce kada ka bi irin wa'annan ƙudurin saboda zaka ga duk yawanci kudurorin da aka samu wa'anda suke aƙidu gurɓatattu ya samu asalin tushe ko dai daga krista ko dai daga wani bayahude za ka ga anan ne suka ɗauko wannan kudurin, suka zo kuma suna yaɗa shi cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama wato wata aƙida gurɓatacciya da sunan wai ana bin addinin Allah da shi to shi ne malam yake cewa to ka sani ka fita daga cikin wannan aƙidun yanzu ka zama alisunna sunna da izinin Allah sai malam ya koma kan bida'a. sai ya ce wa bid'atun zaharat hiya kufrun billahi al'azim ita kuwa bid'a ta bayyana kuma kafircewa Allah ne mai girma saboda asalin shirka a doran ƙasa bid'a ne ta jawo ta shirka da kaga ana yi bid'a ne ya jawo shirka me dalili akan haka shine hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas yake ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari akan cewa da al'umma bautawa Allah kadai suke yi lokacin annabi adam daman Allah ya kaddara zai shekara dubu ɗaya a doron ƙasa sai ya kyautar da arba'in daga cikin shekarunsa zuwa ga ɗa daga cikin ‘ya'yansa shine annabi Dawud saboda a lokacin da Allah ya halici annabi Adam dukkan mu nan ba wanda annabi Adam bai gani ba Allah ya matso masa zuriyarsa gabaki ɗaya ya gansu to a ciki sai hango wani na ɗan haske haske sai ya tambayi Allah ya ce ya Allah waye wannan sai Allah ya ce mai Dawud annabi ne daga cikin annabawan Allah sai annabi Adam ya ce shekarunsa nawa a duniya sai Allah ya ce mai zai yi shekara sittin sai annabi adam ya ce ai shekarunsa na da karanci shi da aka bashi dubu ɗaya ga wani jika daga cikin jikokinsa an bashi na sittin sai annabi adam ya ce na kyautan masa da arba'in daga cikin shekaruna shi kenan lokacin da annabi adam ya zo a duniya yana rayuwa a duniya ya kai shekara ɗari tara da sittin sai mala'ikan mutuwa ya zo da mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi adam sai annabi adam yake tambayin shi mai ka zo yi sai ce na zo karban ranka sai ce ah, ka zo karɓar rai a ai da saurana saura mun shekara arba'in a duniya da saurana sai mala'ikan mutuwa ya ce mai ya a ka manta ka kyautar da arba'in ya ce ka manta ka kyautar da arba'in daga cikin shekarunka ga jika daga cikin jikokinka sai manzo Allah ce fa nasiya adamu fa asbaha min tabi'ati bani adam an-nisyan sai annabi adam ya manta sai ya zama ɗabi'an ƴaƴan annabi adam mantuwa kaga dalilin kenan da ka samu mantuwa a ɗabi'arka yace to da annabi adam ya shude shi annabi nuhu alaihi salatu wasalam kafin ya zo duniya kaga akwai mutanen kirki suna bautan Allah to sai aka samu malamai guda biyar na farko sunansa wadda na biyu suwa'an na uku yahusa na hudu ya'uka na biyar nasara mutanen kirki ne malamai da suka mutu dukkansu suka mutu sai shedan ya zo da siffan dan adam sai ya zo wajen ɗalibansu ya ce yanzu haka za ku ga shehunanku manya-manyan shehunai za su mutu ba za ku yi abin da za ku tuna da su ba sai suka yi shuru suka ce to me za mu yi da za mu tana da su sai ce to ai tun daga majalisin kowa a inda yake karantarwa a gina gunkinsa mana a sa sunansa kaga kullum in kun daga kai za ku ce oh a karama kallon Allah ya saka maka da alkhairi za ku yi wani abin alkhairi shikenan sai ɗaliban nan suka yi kowane malami aka gina hotonsa aka gina gunkinsa da sunansa a gefe in an zo ana wani abu an daga kai au a kar kallon Allah saka da alkhairi sai a ce kun tuna karatun da malami mana kaza a bari kaga wannan abin da yayi a zahirin sa kaman me kaba alkhairi ne amma a karkashi me sharri yake nufi sai da shedan ya bari kowa daga cikin ɗaliban da suka gina wa'annan gumakan ba ko ɗaya da ke da rai dukkan su sun mutu sai ya dawo wajen ‘ya'yansu da jikokinsu ya ce ba ku ga babanninku suna girmama wannan ba suka ce eh su ce ba ku ga inda suke ɗaukaka su ba suke musu abin nan sai ce ai su ne tsaninsu zuwa ga Allah ku dinga bauta musu saboda su ne allolinsu in ma suna neman ruwa ta hanyarsu ake ba su ruwa shi kenan sai suka koma me suka koma shirka kaga bid'a ta haifar da me ta haifar da shirka to da lokacin da Allah ya turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yana musu gargadi shine suka ce wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra kaji dalilin kenan wannan hadisin yana nan a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas kaga muhallin shahid bid'a ita ce ta haifar da shirka a doron kasa to shi yasa malamai suke cewa babu ma wanda malamai aka tsananta hukuncin mai tsanani a kansa kamar hoton malami suka ce saboda asali dalilin malamai ne aka fara mai. hoton malamai gunkin malamai aka fara shirka shi yasa suka ce hoto na ordinary person ma da sauki akan na malami saboda shi tasirin da yake da shi a cikin ne zukatan mutanen da yake karantarwa suka ce saboda haka baya kyautatuwa a ce yana ɗaukan hoto har a liƙa da makamanta haka saboda wani in ya liƙa hoton zai dinga tunanin ai in wata musiba za ta same shi zai tunanin kila saboda akar lahun da ke jikinsa ne ya sa ne aka samu kariya daga wannan to shine malam ya ce to ita ma kafirci ne mai girma wa man qala biha duk wanda ya faɗi da irinta kafirun billah yana mai kafircewa Allah la shakka fihi to irin wannan mutumin ba a tantama a cikinsa man yu'minu bin ruja'ati shine wanda ya yadda da arruja'a aqida ke ta shine ali bin abi talib zai dawo duniya ba mutuwa yayi ba a akidan su shine duk mutumin da ya mutu zai dawo duniya zai ci gaba da rayuwa saboda haka ci gaba da rayuwar da zai yi ina suka samu suka ce to ai Allah ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan suka ce me fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum suka ce to thumma yuhyikum bi ma'ana ai za ƙara raya ku a duniya da fadan Allah madaukaki da yace ƴan wuta suke cewa rabbana amatta nasnataini wa ahyaytana nasnataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil saboda haka rayuwa biyu ne bayan mutuwarsa zai dawo idan ya dawo yana da sanda suka ce yana da sanda sandan nan zai da kina na aishatu da ita sa'an nan kuma za a yi wa na aishatu haddin zina saboda haka wannan ita ce akidar to shi ne malam ya ce ga kuma lokaci ya kure mana za mu tsaya a wajen saboda in muka ce bayanin yana da asali daga yahudawa saboda asalin wannan aƙidan aƙida ce ta yahudawa kuma wanda ya kafa shi'a ba yahude ne saboda haka sai ya ɓantala musu wannan aƙidar idan ka koma bazilul majhud fi mushabihatil rafidati bil yahud na abdullahi al-jumaili littafi ne wanda ya mujallabi biyu asalinsa wato project ne na masters ɗin wani ɗalibi daga cikin ɗalibai a jami'an musulunci na madina to saboda ya yi rubutu mai kyau da bincike a akan kamaiceceniya da shi'a ta da yahudanci ya kawo dalilai zai kawo ga abin da yahudawa suke cewa sannan ya kawo maka ga abin da shi'a suke cewa kuma kowanne daga littattafansu ba da molanka ba sai ya rubuta wannan littafin saboda littafin ya tattaro ilimi masu ɗimbin yawa sai aka buga littafin aka yada shi a duniya ana siyar da littafin mujalladi guda biyu ne akan ceceniya da yahudawa da shi'a ta yi da yahudanci to wannan aƙida ta ruji'a shine malam yake cewa wanda ke da kudirin cewa Ali bin Abi Talib bai mutu ba zai kara dawowa duniya ya ci gaba da rayuwa wannan akida ce ta kafirci saboda Allah ya tabbatar da la yab'athu Allahu man yamut Allah da kansa ya ce ba na ta da wanda na kashe shi lokacin da Abdullahi bin Haram ya roki Allah ya maida mai da rayuwarsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ɗansa labari Jabir lokacin da aka kashe shi a yakin Uhudu to da aka ɗauko shi sai ya mutu yana da yara mata guda shida shi kuma jabir shine na bakwansu shine ɗa namiji shine ƙarshen sahabin da ya mutu a garin madina jabir bin abdullah ɗansa kenan to babansa a lokacin da aka kashe shi shi a lokacin shedan yayi yekuwa cewa an kashe manzon Allah sai sahabbai suka rude aka gudu shi kuma ya ce ah, in an kashe manzo Allah ai rayuwar shi ba ta da amfani sai ya kutsa wajen yaki akai yi ta sa har aka kashe shi saboda wannan sadaukar da ransa da yayi sai Allah ya ce me kashe so na maka kamar yadda manzo Allah ya ga wa ɗansa ya ce babanka dukkan wani makhluki in Allah zai yi magana da shi ko dai akwai shamaki ko ya turo ɗan sako ya ce banda babanka babanka Allah ya yi magana da shi an cire shamakin da ke tsakanin shi da Ubangiji Allah ce me kake so in maka Abdullah sai ya ce ya Allah ina so a dawo min da raina in zo duniya in ƙara shiga wajen yaƙi a kashe ni wajen yaƙi Shi shine bukatata sai ya ce magana ta ta gabata duk wanda na kashe shi bana ta da shi me kake so ka faɗi wani sai ce to ya Allah ka gaya wa sauran sahabbai matsayina a wajenka sai Allah ya saukar da aya cikin suratul Ali Imran wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadli cewa kada ku yi ku tsammaci waɗanda aka kashe su domin tafarkin Allah matattu ne rayayyu ne a wurin ubangijinsu ana ciyar da su suna farin cikin da abin da Allah ya ba su suna yi wa sauran 'yan uwansu da basu mutu ba bishara kada su ji tsoro su zo abin da za su tadda a lahira yafi na duniya akan dalilin Abdullahi bin Haram kenan baban Jabir dan Abdullah to kaga su a aqidansu mutane in sun mutu za su ƙara dawowa duniya saboda aƙidan da suke da shi akan mahadi su sun ce ya shiga sirdab wani kogo shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin da bakwai da suka shuɗe ya shiga kogo yana nan a zaune idan ya fito zai kashe larabawa sannan zai tsaida wa nana aishatu haddin zina a aƙida suke nan. to shi ne mana ya ce wanda ya yi wannan kudirin to kafirci ne da Allah ina gani mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik